Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa yau ce ranar yaƙi da al'adar yi wa ɗiya mata kaciya ta duniya. muna dauke da bayanin yadda lamarin yake a jihar maradi hukumar kula da karɓar makam da aka mallaka ba kan ka'ida ba ta fi wata ziyara aiki a Jifa. rahoton musamman na yau zai mai da hankali akan baiwa mata damar yin amfani da hilayen noma a karamar hukumar kurni ta departement din kance Shugabannin kasashen kungiyar jesan Sahel sun soma zaman taron su karo na hudu yau a nan Yamai. Taron ya samu halartar shugaban ƙasar Mauritani Mohamed Ould Abdelaziz da na Chadi Idrisa Debi Itno da na Mali Ibrahim Bubakar Keta da na Burkina Faso Roch Mark Christian Kabore sai kuma na Nijar mai masaukin baki isifu Muhammadu. A sakamakon wannan taro, ƙasar Nijar za ta karɓi ragamar jagorancin ƙungiyar ta G5 Sahel. Kamar sauran kasashen duniya a yau Nijar na tunawa da ranar yaƙi da yiwa wa mata kaci wato ɗiya mata kaciya ta duniya. A maraɗi mai kula da ma'aikatar kula da kyauta rayuwar ɗiya mata da kare yara ta bayyana cewa ɗabi'a da ta fi yawa a cikin garuruwa shine fitar da ɗan guriya. Bibata Kone mataimakiyar shugabar ma'aikatar ta yi wa wakilin Muhammad Maman ƙarin bayani. A Maradi, gaskiyar magana ana yi wa mata kaciya musamman ma a ƙauyuka. Tabi'ar ita ce ta fidda ɗan ɗanguriya Ɗan wani abu ne da ke fitowa a al'auran mace musamman ma yara mata tun haihuwarsu. Idan an lura da matsalar sai a kira wanzamai su ne suke wannan kaciyar mata da matsun da take tattare da su. Baya ga rashin natsuwar hankali ga ƙaramar yarinyar jini zai rika zubar mata a koda yaushe har ma ya kai ta ga mutum mutuwa wani lokacin ya hana ta haihuwa idan ta girma ta yi aure sai a gano da matsalar dalilin wannan kaciya ya ce saboda ba a yi ta ba cikin yanayin tsafta da ya dace ya kamata a yi watsi da wannan al'ada a rika hukunta masu aikata ta a Nijar an samu mata da maza da aka tura kiyarsu kaso dalilin sun aikata kaciya. A wani rahoton da ta bayyana hukumar agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta rawaito cewa a cikin watan Janairu da ya gabata an kai wa jami'an tsaro hari so biyu a Tumur da kuma Shatima Wangu a jihar Difa. A wannan lokaci hare-haren sun yi sanadiyar mutuwar farar hula goma sha uku tare da garkuwa da wasu mutanen bakwai. Barazana kuma na ci gaba da wakana sannan kuma 'yan Boko Haram suna ci gaba da aika-aikarsu. ana samun labarin su a tsawon kan iyaka da kasar najeriya a kan gabar gulbin wato kwamadugu yobe an ci gaba da hallaka mutane tare da yin garkuwa da wasu a cewar hukumar ta ocha karɓar makaman da aka mallaka ba kan ka'ida ba a jihar difa kan wannan batu ne wata haɗuwa tsakanin hukumomin jami'an tsaro da wato tsakanin hukumomi da jami'an tsaro da hukumar karɓar irin waɗannan makaman ta mayar da hankali yau a birnin na difa Alasan Fasumi shugaban Furojan sai da yau da tarayyar Turai akan kana makamai ya yi wa wakilinmu Adam Babu Karna ƙarin bayani. lalle mun zo gargadi ne bisa harakar da ta shahi matsalolin zirga-zirgar bindigogi a cikin wannan jiha ga taro da muka yi da ma'aikanta masu tsaro tambaya kaka ne kamata samu a rage ma bindigogi yawo ko a samu bindigogi da mutane tattauna da muka yi yau kun ji bindigogi suna yawo anan an tabbata mana akwai bindigogi ba ma dai boko haram ba har talakawa su sun doki bindigogi gurfuman gurfuman milis milis lalle ya kamata a doki matakin ne dan a samu a ciwo matsalar wannan zirga-zirgar bindigogi cewa ana cikin yaki wannan abin zai wuya ba zai wuya kwarai abinda sa zai wuya akwai can yan boko haram daga zuwa su attack akwai population daga tsaron kansu bindiga ba cikin ka'ida ba taka doka ne ya kamata su gane ba a fatan kullum akwai yaki da yaki ya kare ya kamata duk midogin nan a tattara amshe dan a samu kwanciyar hankali cikin jihar Difa to a Niger mutane suna mai da bindigogi mutane suna mai da bindigogi cikin rayuwar can ta fararen da ja mu amshi bindigogi kuma nan muna wani abin da ake ma projet am ma za a yi musu wani taimako da wani rijiyoyi da wani bisashe da ya kamata mu mutane su gane lalle mai da bindiga ci gaba ne A jiya Litinin kafafen yaɗa labarai da suka hada da gidajen talabijin, rediyoyi da kuma jaridu sun dakatar da shirye-shiryensu bisa kiran kungiyoyin ma'aikatan kafafen yaɗa labarai da kuma shugabannin kafafen masu zaman kansu na Yamai. A yau gungun Muhammad Dantani ya haɗu da masu karanta jaridu inda kuma tambayar ra'ayinsu dangane da wannan lamari.

A sakamakon zaman dirshin da kawancen jam'iyyun adawa da ake kira fuwa ya gudanar a dandalin Plastuma a ranar Lahadin da ta gabata, jama'an 'yan sanda sun tsare mutane da dama da suka hada da shugabanni kamar su Intinikar Alasan, shugaban jam'iyyar PNDP a Kalkasa da kuma Ibrahim Bana na jam'iyyar Lumana. Shugaban jam'iyyar CRDN na zamani Lawali Mato Mamman Nasiru, kana mataimakin shugaban kawancen na fuwa ya yi wa Musa Hassan karin haske. wannan zama da muka yi tun da safe muna can wurin plus tumo muka ci abincin rana a can muka yi azahar muka yi la'asar muka yi magariba muka yi isha da dare wajen karfe goma sha ɗaya da rabi sai muka ga polis ta zo don a cikin wannan suka fara halba mu lacrimogen suka tattara mutane suka ana koran mutane dai aka kama mutum goma a cikin mu a cikin mutanen nan goma akwai abokin mu portugal na fuwa da ake ce ma alasan intinkar president ne na akalkasa aka kama shi an kama wani abokinmu na lumana da ake cema ibrahim bana da sauran abokanmu don ka takwas shi ne zaman to mutum goma wannan bisa kan abin da ya sa suka kama su suka ce wai a mun yi shi ne ba bisa kan ka'ida ba wannan zaman dirsim kin kuma mun yi kwaramniya da yawa a cikin gari yau da sati uku muka ajiye wannan takarda dole mana sati biyu kafin a wannan manifestation tunda aka ka abokanmu ba mu samu ganin abokanmu ba sai yanzu na a karhe ɗaya muka samu kwana biyu muka yi muna zuwa muna zawa Bayan gobarar da ta laƙwame ɗakunan ɗaukar darussa 31 na haki a makarantar CAG Transcend Kut 35 da ke nan Yamai a makon da ya gabata, masu niyya sun ba da gudunmawarsu domin sake gina waɗannan ɗakunan. A jiya abokan aikinmu sun zagaya a wannan makaranta ta CAG Transcend. Habibu Garba ya haɗa muna rahoto, Mamman Ada na ɗauke da fasara. Muna cikin filin makarantar Soje Transenka a nan Yamai inda 'yan kwanaki kalilan da suka wuce dukkan rumfunan zana gaba ɗaya suka kurmushe cikin wata gobara. A yau tare da taimakon wasu mutane makarantar ta samu ɗakunan karatu goma sha biyu wani abin farin ciki ga Abdul Hassan daraktan Soje Transenka. Ɗakin ɗaukar darasi goma sha biyu na zana muka samu yanzu kuma an so mu amfani da su. Muna jiran kujerun zama akwai ƙungiya mai zaman kanta NCC da ta kawo tabal ɗaliban ɗari muna jiran masu niyya da su taimaka mana da kujerun zama na ɗaukar darasi. Ga mutanen da suka taimaka makasudin haka shine kawo gudunmuwa ga ɗaliban wannan makaranta musamman ma ga waɗanda ke azuzuwan jarabawa ina karanta ta tabbatar da cewa wannan irin taimako ba shi bane na farko. Euh, a cikin sa'o'i arba'in da takwas muka sa kira ga mambobin namu na su ba da taimakonsu nan take suka amsa kiran. Gurmu a cikin ƙarshen wannan satin nan mu yi kilas tara kuma za mu ci gaba don taimakon da muka hada zai ba mu damar gina kilasoshi. A rike cewa gobarar ta faru a wannan makaranta a daidai lokacin da shugabannin makarantar suka shirya gudanar da jarabar tilawa watanni uku na farko amma duk da haka sun ce nasarar shirya waɗannan ayyukan tilawa ga ɗaliban a makarantun firamare na Bobel ta ɗaya da Bobel ta biyu. Ɗaliban jami'ar Zandar sun sake tsunduma cikin wani sabon yajin aiki na kwanaki hudu a jiya Litinin inda suke buƙatar shugaban jami'ar da mataimakinsa su yi marabus daga mukammansu. Lawal Garba Ismail, mataimakin sakataren janaral na ƙungiyar wato ɗaliban ta jami'ar Zandar, ya yi wa wakilinmu Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. Yenus tana cikin kokowa neman ficewar shugaban jami'a da mataimakin nasa bayan mun gano laifin kone daga cikin mutanen biyu bayan mun gudanar da taruka da zaman dirshin da dama da kuma shaidawa duniya da ma kaucewa karatu na kwanaki biyu a makon da ya gabata bisa lura da rashin niyyar warware matsaloli na hukumin jiha bisa kiran Yenus mun ɗauki niyyar kaucewa karatu na kwanaki hudu domin ci gaba da gwagwarmayar kwato haki kamar yadda doka doka ta bada inci hanya ta gari ita ce janyo hankalin waɗannan shugabannin biyu domin su yi murabus domin kasawarsu muna da shaidu masu sahihanci bisa rashin kwarewarsu da kasa aiki da kyau tun lokacin da suka zo a jami'ar Zander. A fagen wasanni kungiyar kwallon kafar Nijar ta mata da ake kira Legazel na ta kimtsawa domin shiga gasar cin kofin kungiyoyin kwallon kafar kasashen Afirka ta yamma ta Ifowa. da za a gudanar daga hudu zuwa hudu ga watan nan na Fabrairu da muke ciki a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire. To ko ina ka kwana a game da shirye-shiryen Ali Mamadu Baje shine mai koyar da 'yan kungiyar ta Legazel ya kuma yi wa Sumana amadu ƙarin bayani. Mun samu sa'ar samun kowa ga hannu abin da ke ba mu damar yin aiki gadan ciki da washe aiki na tare dukkan matsalolin da muke fuskanta muna cikin kashi 98 cikin ɗari na warware su matsalar da ake a da yanzu ita ita ce ta rashin takardun wasu daga cikin 'yan wasan mata kasancewa irin waɗannan gasanni ana buƙatar fasfo amma da yarda Allah a nan da 'yan kwanaki biyu za a daidaita komi 'yan wasanmu suna cikin ƙoshin lafiya babu wani wani mugun rauni da suka ji a lokacin atisayen wasa. Yawancin 'yan matan sun saba da irin waɗannan gasanni. Ana cewa tunani yana zuwa a lokacin abinci. Abin da muke fata shine mu nuna ƙwazo a gasar. Domin haka ne muke buƙatar goyon bayan 'yan ƙasa baki ɗaya. Idan kuma akwai masu buƙatar taimakawa tawagar to kofa a buɗe take. tumar da kai tsaye sai cikin rahotonmu na musamman a departama ɗin kance mata na da damar amfani ko mallakar hilaye noma daidai da maza to sai dai ganin cewa ana fuskantar karuwar jama'a sosai hakan na janyo karancin hilayen a da ake yayyanka su kuma su sha aiki sosai ta ba a samun albarkatun noma mai yawa wannan kuwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sawa a kowane lokaci ana fuskantar matsalar karancin cimaka a wannan yanki domin su tsira da rayukansu matan suna zuwa cirani a ƙasar algeria magajin garin kurni ya yi wa balkisa hamidu ƙarin haske Fannin mata su kasance da nasu hilaye ina cewa a gare mu nan dai idan ana raba gado kamar yadda ɗa namiji ke samun hili haka ya mace ma ke samun nata hili. Ina iya tabbatar muku da cewar a cikin kwamin mu ta kurni matan da ke cikinta da albarkar da suke samu ne ga noman gonakansu suke rayuwa. Suna cin gadon hilin gona kuma hilayen suke noma. Yau a cikin gidan iyali kulawa da gonakai da aka aikata su ya zamanto al'amarin da ya shafi dukkan 'yan gidan da namiji da mace kowane na kawo hannunsa a dama da shi don kowa ya kawo tashi gudunmuwa ga ciyar da iyali. Mun ga mata manoma masu noman ekoki na gonakai amma kun ga yau yawan al'umma ya sanya hilayen sun zama gurbi-gurbi domin idan aka diba aunin hilayen noma a cikin gundumar kance kason idan aka kwatanta shi da kason masu noman hilayen bai wuce tashi eka ɗaya ba ɗigo ashirin da biyar kenan kowane magidanci ba zai wuce wannan kashi ba da zai nuna idan aka diba kuma cikin kowane iyali ana samun fiye da baki goma sha biyu da za a ciyar ina ganin albarkar noma eka ɗaya ba za ta isa ba ga magidanci ya ci da baki goma sha biyu tsawon shekara ga kuma hilayen noman sun salwanta kwarai ba a samun amfani sosai kuma cikin shimfiɗar gundumar kancama idan aka hudda wuraren da ke da wani gulabe wasu duwatsu da sauransu sauran wuraren da ke akwai da ake noma a kansu basa ba da amfanin gona sosai. Babban dalilin zuwa biɗar kuɗi wata ƙasa kenan kasancewar ba a samun albarkar noma mai kyau yana ma ɗaya daga cikin makasudin tafiyar bakuncin habre kenan idan babu abincin ciyar da iyali ya zama dole a je nema da matasan da sauransu da ke tafiya manufar manufarsu dai guda ce ita ce su je su nema ko da ba su aiko a gida ba sukan samu su abin da suka ci suka sha kun ga an rage wata wahala kenan a gare su dubara ce ta samun abin da za a ci don a samu a rayu shi ke wato babban dalilin tahiyar bakuncin migration. madalla masu da karshen labarin namu kenan na madacin yau zan barku da musa sanya karanta muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya.